dakataccen gwamnan bankin najeriya cbn zai gurfana a gaban kotu gobe alhamis kan tume-tume guda ashirin babbar mai shari'ar kotun sauraron kararrakin zabe a kano ta fusata kan yunkurin bata cin hanci daga wani babban lauya yan bindiga sun kai hari wata makaranta a jihar plateau inda suka kashe malamai tare da jikata hudunsu mutane sannan a kasashen ƙetare za da cewa shugaba biden ya sha alwashin ziyartar yankin hawaii nan ba da jimawa ba ana tsaka da sukar gwamnatinsa dangane da barkewar wutar daji Tumi sauraruwa salamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya a wannan ranar ta laraba da ke zama 29 ga watan muharram shekara 1445 bayan hijira tafiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai kenan da goma sha shida ga watan agusta na shekarar 2023 miladiya sai kuma gyara zama domin jin cikakkun labaran na barka da asuba a jijibin wannan safiya suna na nura haruna mudi tare da abokin aiki binta abdullahi fulani a gobe ne gwamnatin tarayya za ta gurfanar da gwamnan babban bankin ƙasa cbn godwin emefiele da aka dakatar da makarrabansa a gaban wata babbar kotun tarayya da ke abuja bisa zargin almundanar naira biliyan 6.9 emefiele da ya kasance a hannun hukumar dss tun bayan dakatar da shi da ka aiki a ranar tara ga watan yuni da shugaba bola tinubu ya yi duk da wata kotu da ta ba bada belinsa za a gurfanar da shi tare da wata ma'aikaciyar babban bankin kasa cbn sa'adatu yaro da kamfanin ta mai suna april 1616 investment limited bisa tuhuma-tuhuma ashirin na saye da kuma hada baki da dai sauransu darakta a cbn da wasu mutum shida na shirin bayar da shaida akan tsohon gwamnan babban bankin wanda ake zargi ya sayi motoci 100 ta hannun ma'aikata laifin da ake zargin ya sabawa sashi na goma sha tara na dokar icpc ta shekarar 2000 idan aka same shi da laifi mfle za a iya yanke masa hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari ba tare da zabin tara ba to mai sauraro zai sha mamakin sanin cewar a dai ranar alhamis ta gobe ne babbar kotun tarayya da ke lagos ita ma za ta yanke hukunci akan zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba da ake yi wa emefele dakataccen gwamnan bankin ƙasa na cbn a kotun can duk da cewar kotun birnin tarayya abuja ita ma zai gurfana a gabanta a ranar talata dai gwamnatin tarayya ta gabatar da bukatar ta bakin lauyanta domin a janye tuhume-tuhumen da ake yi akan dakataccen gwamnan na cbn inda ta bayyana cewar ta yanke hukunci ne a bisa bayyana gaskiya da kuma yanayin shari'ar da ake bukatar zurfafa bincike daraktan shigar da kara na ma'aikatar shari'a ta tarayya muhammad bakado abubakar ya gabatar da bukatar ne a madadin gwamnatin tarayya ta baka a amma lauyan wanda ake kara Joseph Daudu San ya ki amincewa da bukatar ta baka bayan sauraron lauyoyin dai alkalin kotun ya ɗage sauraron karar zuwa gobe Alhamis goma sha bakwai ga watan Agusta domin yanke hukunci akan al'amarin inda ya kara da cewar wannan sabon al'amari wani abun ban mamaki ne ga kotun shugabar wata kotun sauraron kararrakin zaben 'yan majalisar dokokin tarayya da 'yan majalisar dokokin jiha a kano mai shari'a flora azinge ta koka kan yunkurin wani babban lauya mai kwarewar san na neman bata cin hanci da take jawabi a buɗe a zaman kotun gabanin fara zaman ranar talata a kano mai shari'ar ta koka da yadda manyan lauyoyi ke aikata rashin da'a amma ana zargin alkalai a a kafafen yada labarai ko da yake bata bayyana sunan babban lauyan ba miss azinge ta ce san da ake magana a kai na da shari'a a gaban kotun jaridar daily nigeria ta rawaito mai shari'ar na cewa kuɗi na yawo a wannan kotun tun jiya inda ta kara da cewa duk wanda ya karbi kuɗi a madadina allah ya hukunta shi da zuri'arsa waɗanda ba a haifa ba har zuwa karni na hudu dan majalisar wakilai da kotu ta soke nasararsa a zaben 2023 muktar umar zaka kari na jam'iyyar NNPP daga jihar Kano zai garzaya kotun ɗaukaka a ƙara domin ƙalubalantar hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke bisa zargin takardar shaidar jabu umar zakar dai daga mazaɓar tarauni a majalisar tarayya ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar ranar talata daga can birnin tarayya abuja kwamitin mutane uku dai na kotun gargashin jagorancin mai shari'a aifi cima ya yanke hukuncin cewar bai cancanci tsayawa takara ba bayan da yi jabin takardun shaidar firamare sai dai kuma umar zakari ya musanta gabatar da takardun na jabi ga inec domin zaben 2023 yana mai bayyana cewar an samu saɓani ne a cikin takardunsa saboda sauya suna wanda ya a bisa tsarin doka dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya ziyarci dan takarar jam'iyyar nnpp rabi'u musa kwankwaso a daren jiya atiku ya kai ziyarar har gidan jagoran kwankwaso a abuja na jagoran kwankwasiya da ke birnin tarayya abuja da yake ba da a san makasudin ganawar ba amma da dama na ganin zai iya zama wani bangare na kokarin sake fasalin jam'iyyar pdp da haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar musamman ma waɗanda suka fasata. shi kuwa sanata mai wakiltar mazabar edo ta arewa adams oshomole ya bayyana cewa gwamnatin shugaban ƙasa bola tinubu ta gaji wani mummunan yanayin tattalin arziki oshomole ya bayyana hakan ne ranar talata yayin wata tattaunawa da manema labarai jim kaɗan bayan ganawar sirri da mataimakin shugaban ƙasa sanata kashin shatima a fadar shugaban ƙasa da ke can birnin abuja ya bayyana cewa waɗansu matakai da gwamnatin mai ci ta ɗauka an ɗauke su ne a matsayin matakan farko na fasalin tattalin arziki a cewar dai tinubu da mataimakinsa sun nuna jajircewa wajen ganin an dakatar da almandana daga gwamnatin tarayya wajen bayar da tallafin mai da kuma babban bankin ƙasa a tsare-tsarensa cbn tare kuma da yin kira ga 'yan najeriya Najeriya kan su yi hakuri. Kalaman na Oshiomhole na zuwa ne a daidai lokacin da fadar shugaban kasa ta tabbatar da cewa ba za a ƙara samun ƙarin farashin man fetur ba ko kaɗan a yanzu. Mashawarci na musamman ga shugaban kasa Bola Tinubu kan harkokin yaɗa labarai Anjuru Ingilale shine ya tabbatar wa manema labarai hakan a Abuja ranar Talata inda ya ce yajin aikin da ƙungiyar NLC ke shirin yi ya yi wuri. to a wani bangaren ko fadar shugaban kasar na bayyana cewa babu wani shiri da gwamnatin bola ahmed tinubu ke yi na sake dawo da tallafin man fetur babban mataimaki na musamman kan harkokin yada labarai ga shugaba tinubu tope ajayi ya bayyana hakan ne ta lokacin da yake zantawa da manema labarai a wani mataki na mai da martani dangane da wani rahoto da ke cewar shugaban kasar na duba yiwuwar dawo da tallafin man fetur na wucin gadi sakamakon tashin farashin man fetur da kuma tsadar farashin kayayyaki da ake fuskanta har ma da canjin kudaden kasashen waje ajayi ya rubuta a shafinsa na twitter a daren jiya cewa tinubu ya gamsu bisa ga bayanan da yake gabansa cewar za a iya kula da farashin na yanzu ba tare da sauya manufar tsarin da aka dauko a halin yanzu ba a wani labarin kuwa 'yan bindiga sun kai hari wata makarantar sakandare da ke karamar hukumar riyam a jihar filato tare da kashe malamai biyu waɗanda aka kashe wasu sabbin ma'aurata ne da ke koyarwa a makarantar sakandare ta beko da ke unguwar kui a karamar hukumar shaidin karamar shaidin gani da ido sun ce al'amarin ya faru ne da yammacin ranar litinin a lokacin da malaman makarantar ke gudanar da taron tattara sakamakon ɗalibai gabanin bikin gabatar da jawabai da bayar da kyaututtuka na makarantar da aka shirya yi a ranar juma'a wani ne shugaban matasa a yankin moses squat wanda ya tabbatar da hare-haren da aka kai a jos ranar talata ya ce 'yan bindigar sun kuma raunata wasu malamai ciki har da mataimakin shugaban makarantar To a nan kuwa bayanan da suka fito daga kwamitin wucin gadi na zoren majalisar wakilai da ke bincike kan zargin sayar da takardun ɗaukar aiki a cewar kungiyar malaman jami'o ta ƙasa asu hakan ya tabbatar da ikirarinta da kuma matsayinta na fatalin da ta yi da tsarin na biyan albashi da tattara bayanai na IPPIS. mataimakin shugaban kungiyar malaman jami'o'i asu reshen jami'ar bayar da ke jihar kano sagir sale shi ya tabbatar da hakan lokacin da yake tsokaci dangane da gazawar tsarin na ippis da kuma yadda tsarin aka bayyana cewar aka buƙaci a rika amfani da shi wajen biyan su albashi inda kuma suka buƙaci su gabatar da manhajar ta utas e inda kuma ya bayyana cewar wa akwai sahihan bayanai da suka fayyace kirarin nasu na watsi da ippis to a wani bangaren kuwa ya kuma tabbatar da cewar wato za yi tabbatar da cewar kungiyar tana ci gaba da tsayawa kan matsayinta ne bisa ga hujjoji da take da su yanzu za mu tsallaka kasashe na ketare Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce zai yi tafiya zuwa Hawaii da zarar ya samu dama a daidai lokacin da ake sukar da ya mayar da martani kan mummunar gobarar daji da ta barke a tsibirin da yake magana a Milwaukee ranar Talata. Biden ya ce yana so ya tabbatar da cewa mutanen jihar suna da dukkanin abin da suke bukata. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar ya kai mutane ɗari da ɗaya yayin da wasu mutane ɗaya da ɗari uku suka bata. Mazauna Hawaii sun koka kan yadda gwamnatin tarayya ke ɗaukar matakan da dakile iftala'in yayin da yake a tekun rehoboth a ƙarshen mako wani dan jarida ya tambi mr biden game da karuwar adadin waɗanda suka mutu a hawaii inda ya amsa da cewa babu wani abin magana a kai. yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. a fagen na harkokin kasuwanci kasar kenya ta dawo da tallafi domin daidaita farashin man fetur na tsohon kwanaki talatin masu zuwa a kasar wannan dai ci gaba ya biyo bayan fushin da jama'ar kasar suka nuna dangane da tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta hukumar kula da makamashi da man fetur ta kasar da ta bayyana cewar zita za ta rika kula da alhakin biyan tallafin ga kamfanoni na sayar da mai daga asusun bunkasa man fetur na kasar a cewar hukumar dai matsakaicin farashin litar man ne zai ci gaba da kasancewa a kan shilin 194.68 kwatankwacin kusan naira ɗaya kudin najeriya za ku saurari labarin wasanni dan wasan gaba na kasar brazil nema ya kulla yarjejeniya da alhilal ta saudiya daga paris saint germain kamar yadda kungiyoyi suka sanar a ranar talata nema ya bi sawon cristiano ronaldo da karim benzema a matsayin sabon dan wasa da ya koma kasar mai arzikin man fetur a yankin golf ta cikin wani bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta na alhilal nema wanda ya kulla yarjejeniyar shekara biyu ya ce yana nan a kasar saudiya shugaban psg nasar al khalifa a cikin wata sanarwa ya ce a koyaushe yana da wahala a yi ban kwana da dan wasa mai ban mamaki kamar nema ɗaya daga cikin manyan 'ya'yan wasa a duniya. sai kuma hasashen masana yanayi. sashen ya bayyana cewa makoda da ke kano da dutse a jihar jigawa za a fuskanci yanayin rana kama wani na 33 yayin da jalingo a jihar taraba da birnin tarayya abuja ake sa ran za a fuskanci yanayi na sanyi a kama wani na 31 a kudancin kasar nan kuwa uyo a kwaye bam da asaba jihar delta da a fuskanci yanayin ruwan sama kama wani na 29 yayin da yake a jihar lagos da birnin badin a jihar oyo ake sa ran za a fuskanci yanayi na cida kama wani na 30 idan muka bar gida najeriya birnin accra a kasar ghana da yayin da kasar kamaru ana sa za a fuskanci ne rana a kan mauni na 29 abubuwan da suka faru a makamancin rana irin ta yau A ranar irin ta yau 16 ga watan Agusta na shekarar 2005 ne mutane 90 ne aka rawaito sun mutu ko kuma suka ɓace a lokacin da wani jirgin ruwa ya kife a wani kogi da ke jihar Taraba a Najeriya. Haka kuma a ranar irin ta yau 16 ga watan Agustan 2012 'yan sanda suka buɗe wuta inda suka halaka wasu ma'aikatan haƙar ma'adanai 34 a Marikana da ke lardin arewa maso yammacin Afirka ta kudu. A ranar irin ta yau 16 ga watan Agustan 2003 ne shugaban mulkin sojan Uganda Idi Amin da Amurka a shekarar 1971 zuwa 1979 ya mutu yana da shekara 78 haka kuma a rana irin ta yau 16 daga watan agustan shekarar 1972 ne sarkin morocco hassan na biyu ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu sojan saman morocco suka harbo wani jirgin sama da ke dauke da shi zuwa rabat daga karshe a rana irin ta yau 16 daga watan agustan 2012 ne mutane 11 ne suka mutu bayan da wani jirgin saman black hawk ya yi hatsari a lardin kandahar na kasar afghanistan afghanistan bakwai daga cikin su sojojin amurka ne hudu kuma 'yan afghanistan ne wangiyar taliban ta yi kirarin cewa ita ta kai harin. Tumi sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba wannan safiya amma kafin mai akwai maimacin kanunsu. tun da farko an ji cewar dakataccen gwamnan babban bankin najeriya cbn zai gurfana a gaban kotu a gobe alhamis kan tuhuma-tuhuma ashirin babbar mai shari'ar kotun sauraron kararrakin zaɓe a kano ta fusata akan yunkurin bata cin hanci daga wani babban lauya. 'yan bindiga sun kai hari wata makaranta a jihar filato inda suka halaka malamai tare da jikata wasu daga ƙetare kuwa shugaban ƙasar amurka joe biden ya sha alwashin ziyartar hawaii nan ba da jimawa ba ana tsaka da sukar gwamnatin sa kan barkewar wutar daji a yankin allah shi ke bawa maraya ko da mai uwa bai so ba Allah shi ke bawa maraya ko da mai uwa bai so ba kar magana kenan a wannan rana ta laraba madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na arewa rediyo 93.1 da a zangon fm kulawale omoni ne tsara labarin kamar yadda aka ji sunana nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da ayo radio a zangon